sigari ma tana ciki shan taba sigari saboda in dai har guba za ta lalata jikin ɗan adam don wannan aka sa shari'a ta ce kar a sha ta zama haram to ai taba ma tana yi tana ɓata hannu tana bata maogoro tana ɓata huhu tana ɓata kayan ciki kai Sheikh Nasir Sa'idi a cikin fatawar Sa'adiyya ya ce ya tuna da likitoci masu yawa sun tabbatar masa da cewa idan kana shan sigari ba ma illa kai a karanka ka ta tsaya ba har da zaka haifa a wannan sinadarin nicotine din yana bin har ɗan da zaka haifa ya masa illa har 'ya'yanka ma yana iya bin su ya musu illa an gane ga cutar da kai ta ɓata ma ƙirji ta ɓata ma huhu ta ɓata ma kaza duk kuma gashi ka cinna wani ranka ashirin wuta da kanka cinna mata wuta ka ƙona shi yasa malamai suka ce haramun ne ga wato ka jina ma sa kansa